da sarkin waka ga masoyinka na hawa daidaita sahun shi. Gashi nan hotonka ne a jiki duka ko ta ina a daidaita sahun. A gashi nan ya sunan ka malam? Habibu. Habibu a wace unguwa kake? ni a dawakin kudu nake ba. Daga dawakin kudu kake shiga cikin Kano? Eh Tare da sun suka koma? Eh Kullum? Kullum na zuwa. To kenan Allah da wannan bidiyon zai je ga sarkin waka Naziru. Zan tura mishi ta WhatsApp. eh zai gani kuma zan yi posting a Instagram page dina kai masoyinsa ne nan ma hoton nasa ne eh, ka zauna a kai eh. ai ba na gani dan matsa gani ka miƙa masa gaisuwa eh gashi nan dan ya gani eh, gin da kake zama ma soyayya da kauna ka ce bai taba ganin ka ba ko wallahi bai taba ganin ba kai ma baka taba ganin sa ba me yasa kake saka hoton sa to wallahi saboda ina kaunar sa kuma ina son wakokin sa sosai kana son wakokin sa sosai to madalla to faɗi lambar waya ka ko Allah zai sa ya kira ka wallahi shi ne yanzu ayya da kanka to in an je garin naku ya zaga can gidan ku hmm. ƙauyen dawakin kudu kenan eh, ba ma cikin dawakin kudin ba ne eh. to zogarawa hmm, gidan wa wadan a gane ka gidan su marigayi malan ya haya duk wanda aka faɗa an san gidan ku wanda aka faɗa a cikin garin zogarawa da cikin kudu an san wani gidan to nan kake da zama ina mai kama gaisa ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka amin kai kuma ya sunan ka maka ce habibu habibu eh. to Allah ya zan tura mishi wannan bidiyon